لو نعم، تشعرت من تشكيل شدة سيدنا الطهارة بعد الرجل يصلي الصلوات بوجود واحد بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله عليه باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر الفجري قال قال المخلف هو أبوه أخذ ابن عمي قال سألت عن ابن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ من كل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. مرة كان شباب الرجل يصلي الصلوات dina kuɗi ba shi ba ku yana cewa mutum ne tattori da yawa a wala ɗaya mutum ne kuɗi ne tattori da yawa a wala ɗaya a cikin wannan babin da ya kawo wannan shi na ta cikin wani karfi da wani wani wani ba an da shi ne a wala ɗaya ta cikin wani wani wani wani wani ya shi ka da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tawaffa bi kulli sana'a alaihi sallallahu alaihi wa sallam sai cewa yana yin fara wannan ko shi sallallahu mutum lokacin da an kuma sai tashi a wala zai tashi sallah zai yi a wala وكنا نصلي الصلوات بوضوء mun kuma wannan shi akwai ina da muke shi a su wannan shi suna yin salloli da yawa da wala daya wannan suke yana mana har shi ne da sallah iya da wala domin kuwa ina ba mu da abin sa ta je ka ikan suka yi abin da ya dace ba Qur'ani ya dauko da abin da ya sallah sallah sai kuma yi ana tsara a wuri da tsaki mai muhimmanci da bayan haka da tafi ya zo ko kuma tsari ya zo ko ya na su ko da zai tsara ma wani yawa da tsari da gaisu ba kuma nuna shi da yake cewa in arwala da kuma tsara shi ya fi mutum da mutum ya yi amfani da sa arwala kai arwala kai amfani da tsara da kai sun tsara da haka abin da ya fi yi ba da kafin ya kwata ki zo ka cikin mutum ta bai suka sami alfajari ana muhammad ya ce mana ya farko muhammad zai isa ya ba ya ce ruwa a buƙatar bin ya ce wannan a buƙatar da am ne amma kuma malamai su ce ba shi a buƙatar bin am ba a buƙatar bin am shi alfajari ne wannan kuma a ƙasari ne suna kuma a ƙasari ne wanda ya da a kan mutum da su da ne ya da wani alfajari ne ya ce a buƙatar ولكن الرواية بعد شرك وشتاء قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب صلى الله عليه وسلم حديث الشيء عند أصحاب الشرك وشتاء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الفرج بن مغفر عن سليمان بن وهيدا عن أبي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفصل خمس صلوات بوضوء واحد ومتى على كفين فقال له عمر إني رأيتك سمعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا سمعت إمام عبدالله يكون قام الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي يرجع من سيئاته حديث يوم شيء من يكلم سنة بين بينا سنة بيت wasu daga cikin malamai amma an da fata da kai suka ce baya halatta an yi da Gracias. الله عليه وسلم وقال توضأ وقال على قلبه مثل موضع الظهر وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع واحسن وضوءك قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جليل بن حازم وليس يرويه إلا بواحد واحد وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عن الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو قال ارجع واحسن الله قال ابو داود قال لم يكن معروف عن جبريل بن حازم إمام أبو داود يقول باب تثبيت باب تثبيت الوضوء هذه هذه

wani kuma hukunci ke nan idan mu ɗauki wannan hukuncin ga shi ma ke nuna cewa wata yawon wala ya kuma gwagwarin irin wannan abin yun abin gidan zai je asin da ku haka a nan zai ke kaje asin da ku haka ka kyauta a wallanka ya kyauta a wallanka za mu ga hadisi daga wajen a wallanka. a wani zai ce a zai قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المسلم يشاء مسلم عن جابر بن حازم انه سمع قتاده بن جعامه قال حدثنا انس بن مالك وان المسلم مسلم اخذ سته مسلم ولا حديث كتابعين في كل سهل انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال ابو داود هذا الحديث ليس بمعروف وليس بمعروف ان جابر بن حازم وابو داود يشتغل على حديث بعض الشيء جابر بن حازم ولا يشتغل إلا إلا واحد يقول الأذان إلا واحد يسكت إلا واحد يشبعين جميع ومجر وليش الأذان يقول إلا واحد أذان إلا واحد يجب أبدا وقد روي عاقل من غير ما يجزى من أن أبي سليم جابر أن أمر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي أخبر الله ما أخبرني من كل شيء ولا أجد الجمع da wasu ya rubuto shi sannan ko kuma hanyoyi da aka rubuto shi shi wani hanyar da ya faɗi ta hanyar jadar zuwa kuma rabi da ma hannu ala kuma yana da rashin hanyar da abu da ya kawo ko ingantacciya ce wannan hanyar ma ingantacciya ce sannan da wannan hanyar ba wani wata yi da wacce hanyar ƙarfi sai a cikin da zama ya ƙara zama ingantacci. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار قال اخبرنا يونس وقبيل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتاده مرة ثانية يكون معه شفاعة وسبعين شهرين بفضل لا يكون عن يكون خالد هنا يريد أن من أبي إسماعيل يكتب لك قال أدفع عمار كل عمار منه عمار ابن زيد ما شاء الله صلى الله عليه وسلم

wani yi su yana na irin su na yi su kuma su ya ilmina bila shi fata yi sai shi wata ya zama cikin da sun yi wa ya ne ne الحكمي سميت بن ابي كريم الطويل عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب من الاستعمار ومن حديث موسى ويكون موسى كما موسى الحسن البصري يولد عليه السلام يولد ثم في عالم موسى حديث اليهودي ما شيء من كان يقول الرئيس ومن حسن البصري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ياتي هذا البصري يقول من هذه انه لا شك ان ذلك وقت الحكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يولد عليه السلام يولد وليا موجود كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إمام في الشواء إن من أول مراتب مراتب الحسن لكن شيء في أول مرة شيء مرة نحن البشر فهو حبيبنا أدمي فتعالي المتسلسل في المتأيب في حدثنا حيوة بن شعيب قال حدثنا وفية عن عن بخيل وعلم سالم عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قلبه لمعة قدر الدرع لم يصبها الماء فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. في علامة يكون هنا حديث يكون له مشاهد

a cikin kafafe a cikin gudun juma ko gudun jera da kya da gudun kudu girin kudu ko titi ko da ke wanda tsalle da na yawan wurin ba fa a wani ta da sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam an yi da rubuwa wa salata a nan kuma da ke yi rubuce shirye da mai ta a wani da sallah kuma a cikin da ya ta asirin zuwa ko da za mu dole mun shi ayan mu ko shi ba dole mun shi shi wanda yake ka walla ya yi mun da ka ya ko mun sai da ka ko da ya ta ya yi har walla mun da ka ka walla ya ka walla ya ba ko da ya yi ya tana mun da ba ya ta yi ya da ka walla ya da da ya ne za mu ɗauki da wannan jiwa amfani malamai sun sa a yi wasu akwai uku cewa mutum ya kai fara a wani layin su mai ke zai fara ya kan kalma a guda wanda da kawai ya zo ya ci da zai za a iya ne shi ba kawai a gana ta kawai yana yana kwakwalwa ko yana zuwa a shi haka fara da ya shi a ya ci a guda wanda da fara kuma zai ga masa hawa da kuma da kuma shi ya zo a iya da wani layin har ga yana ya tafi da ya tafi malamai sun yi tafi ya da guda uku. Zo da ya ci a وأولئك الأشهر لوجه كل الرجل دول دول دول في الأوش ويجي غير ما أمر به الأمر إذا ما أولاد دول في ذات الأكثر بسبب الزار ويؤمن بذكر يديه أمر أولا لو كشاعر على السنة فأولاد رسول فبين أن تأتي بك فمثلا كل كل رجل من شركه بفاعل الله ومثلا شان في الجديد ومن شان ya zuba hujja da cikin yawan bukari ya kawo ta'alika a cikin da bukari cewa zai biyu mara ya yi wa Allah a kasuwa sai ya tsere zuwa masallaci da yi ya ce ya fara kwakwai da yi ya da kuɗi da na fara ya tsara da ra'ina sun a kasuwa mamaki ke ce tsakanin kasuwa da masallaci a yi ya ke da wani lokacin ba ta ɗauki na bushewa wani shi a kasuwa ya yi a wala sai ma kuma kawai da ya shafa a sai ka wasu lati da ne ya hawa kuɗi ne ya zo yi ke kada da ya yi da sai ne wani da ya shafi ta fushi ba kuma sai ana yi ku ta fushi mana ba ma dole ne a yi da gaggawa amma in ana hukumi ba ku matsala in an samu hukumi ba ku matsala wannan ruwa ne ma Muhammad da kuma da Imam Malik dole shi ne da ne da Allah a ba ne da shari'a da zaba lokacin da fara da wannan ta samu matsala wani misali rijiya da ke ruwa da ita abin da ke ruwa da ita bai ruwa ko da kusa da wahala ka kai gurin nan ko da ya alba kana kai wannan kuke shi ko tani to kuma zuwa abin da ya zo ko da ya zo bi da a wala ya buci kuma ce ka fara ko kuma ya ke da ta zo ba ka ta don ko da ya buci ke ka shiga ruwa da fara wala da ruwa ina ka kowa yana da su su fara da kiyya a galaba ba ku ruwa can kana jira sai an kawo ruwa wanda ka san ba su san dole ka alwala yana da ta ce ba ta da alwala dan yi nuna da su sun shafi nuna nuna wa kai da wala da to amma da yasa na magana da sai da ta kan fata shi idan yi da juna da ne shari'a wai da sun da ta wala da ma wani yake wajibi ne sai an jiya da ta tsakanin su za mu rika mutunci yayin da su na tsakanin su haka ta yi da wasu ma wa salatu haka ta yi da ma wa rukun bihi fa aslimu wa salatu ba mu da sallah a kan wala da ma mutunci amma a nan suna ya yi sallah da mutane yanzu ya a yana tsaye ya suka gaba ta a tabar da suka suka juya wasu suka taho an yi suka tsala ya ce yana gaba yana tsala a cikin suna cikin bukari da musulmi an yi suka yana tsala da mutane wasu suka tsaya bayan shi suka yi a daya bayan ya gama ta a daya ya tashi ya su suka san ci gaba da sallah suka sallah da suka kai wajen yaki wasu suka zo sannan ya tsoka a daya da su kula wannan wannan ne kina an samu dogon tsaya a wannan sun ya tsaya da shi gurin sallah ba farko suka gama ka abu da suka yi iya suka tafi suka yi suka tawo suka shiga suna an zai ce wanda da sallah da su kuma sallah da ba shi ba wannan shi kaga ya samu kusuri babu da shi aka aka samu jinkiri tsakanin sallah na raka a raka raka a raka haka da aka sallah ya sallah da raka a biyu hadisin da ya tashi sai Bukhari da Muslim dan nan ya sallah bayan raka a tashi da fita wace wajen sallah a gaya mai ya rasu Allah an kun haku shi rasu salatu wa nasi an an wani sallah ka a duk kuma cewa zai ya ce ko ne da aka gaya mai ya dawo ya ci gaba da sallah bai ce wata ta ba shi bai ina kun mace ya wasu ka a duk ne ya ya yi dudu ya dudu ba shi kun ga wannan yake da shi akwai uzuri ke ya ta sallah ma an samu an samu alamu ta ba ni ma da shi ba da gangan kawai kana sallah za ka kai ka a duk sallah ne da ba ku sallah ka kuna da mai sallah ne da kuma وسلم البرد الأول من أحسن شركاء الأولى تلك فارقين يكون سنة تكون ذاتي فارغلا أما كما يقول يدعو أن يشاء أتاهم أتاهم الكريم هذا يكون بعد بعد أي تهجي musulunci a hannun guda da kayan shaharci a hannun musulunci ya yarda wanda yi yana da hannun cikin ana ya ta hannun cikin da zai yi shari'a da juna yake yi idan mutum ke hanyar da mutum tsaye suna shirin mai da shekaru ba in ta yanke ba za ta tafi na kowa da farko ba kuzuri ya ta zasu cewa haka rashin lafiya sun kin same ka haka haka ba mu yi sittin sai kama ran sallar da ya ta ciwo ji ba a sallar da ya ga mutum ba a duniya ne sai ka aje hankalinka sai ka ci gaba da ka ci gaba da azumi da bayan abubuwa da koko ba in ba su yi da shari'a ta yarda shari'a ta yarda don kusu ya kita tsakanin da da ne kai azumi hamsin da tara kai sha ruwa da za azumi ka sai ya ɓaci domin ne domin su su da haka in ba hanci a hana an yi shi jere da juna shan in yi shan ta an dawo za ka ci da bayan da su suka zuwa bakwai amma kai shan kuma kuma ka ce da tana zara ko na ko ba wanda za ka tsara a zuwa da shi wani da ke gina sai kuma ya ta da ba su ta da kuɗi ga al'amura in akwai musulmi to musulmi na da shi wani rana da a ce gaba haka ne yan wani cikin da su ba ta da juna ta fara a cikin da ya juna na ne a wani mana wani da ba ta da juna sai da ke juna da ke shi ke sai ya cikin kuma juna da su ne ke gaba haka ne da wajen ce na musulunci ya da lokaci da an zara kuzuri ya kuma ce cewa kama da tsaro inda ku shi lokacin da lokacin da ba don da da kuma da kuma muhammad shi ya karfi saboda tsarin shari'a da wani baya halatta ka fasu a kowane da ka wanke ba da ganga in ka gana da ka ba da lokacin da ya ce ya da amma idan ka yi haka ne a kan ina da ka gare ka kafin haka da ina gure da kan musulmi suke bayyana ba إمام أبو بكر حدثنا أبي أبي شعيب الشافعي قال حدثنا بقية بن الوليد الدمشقي قال حدثني وائل بن الأمر جن ta kuskure da ya haɗu shi musu gyara ta iya ko da iya a kuskure da ya iya da ba a tsakar da kuma da shi ne sai ba iya jin da ako an kiri kiri kiri sa kiri ne shi gore shi sa an fara da kiri ma'adan an ba da asali da bi sallallahu alaihi wa sallam fara kiri ma'adan shi ma suna yi asan su su da kuma mai ruwa ya miki a duka da su wani suke da yara da su duka da su koke ba ba da su ke ba a da kai a su da ya wuce da ya da da باب إذا شك الحدث حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أحمد ابن أبي خالد قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي بن خالد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن سبيل عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخير إليه وقال لا ينفتح لا ينفتح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إمام أبو لا شك في الحدث bayan da mai magana gare da idan mutum ya yi kokwanton arwala ta ta kan ya yi kokwanton yi kokwanton wani abu ya fito ne shin arwala ta ko ta ba sai ka wani hadisin abdullahi bin zai almajin ya rabu ya mawa kan da كيف يمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يكون يجد شيئا في الصلاة أنت قال الله عليه وسلم وأنت أنت يمكن الصلاة تؤمن به يجد ولي أبو سيد صلى حتى نخرج إليه هل يقدر شكوى وصلاته ولا أبلاء بمن سجينا صلاة يشكو فرميه يا بمن قولي بالجملة فقال سنجد هذا وكيل حتى يسمع صوت قوي الجميع أنا كنت لخير سوى يفصل سيكون sautin tabbata abin ya fito mai da da ko kuma yi wani shi sai tabbata ya fito mai wani hadisi kuma ya zo a bukari ya zo wani wani da samu akira da girma wani ke shafi al'asu wa a ma kana ala ma kana wani hadisi ya zo wani hali ya yi mahalin shi akan duk abin da ke kokon ya yi abin da yake yi wasu na wani da yake za ya shak ko ya yi zamu shak duk da su ana tsaye da wannan kalmomi cewa duk abin da ke da tabbar tabbar tabbar tabbar ko an yana akan wani tabbar shi ya kamar kusurar da shi lokacin da ya ƙara walla sai dai kuma shi a walla ta kare ko ba ta ba sai ya ce da in ku har ba ku sha kana nan da asu ba ba kana nan ba kana walla kana nan da tabbar kana da walla shi yake yi da kai a walla to duk ko wani ne yake a walla ta kare ko ba ta ba sai da ya ƙara ta haka ne sai kuke ba kai a walla ba sai kai kana shakku ma ai wala a abu wala kana kai yanzu kana shakku ta yi awala ko kai awala ko mun ce wani sai ce kai awala ko domin ana ana hadin su ko kuma duk kai awala ko kai awala ba domin sai ka fara ana shakku cewa alƙudi ya ce ko shi a cikin ko da ko ko sai ce wani sai ce da ke so ba kai da gare ni domin domin al'asru wa ba ma kana al'asru an shi da gare ni haka lokacin shan ruwa ya kusa da duk da shan kucewa rana ta hada ko da mata sai mu ma da sai mu ba ta fadi ba domin an tabbata yin ne shan kusa ke ranar ta hada ko da mata a dukkan ma da yin shari'a haka ne kana da kuɗi yana da kuɗa an kuɗa kan wani ne ko da ta ba sai an yi shi ne an yi shi ne ga da ba. za ka zo karatu ana shan kucewa yau ana ba karatu ko a zuwa karatu wani ne ta ce wani ana zuwa sai ka tabbata ma da sai ka tabbata ma da wannan aiki a dukkan yana yiwuwa haka ba da karanci ma haka take idan mutum ya zo guda kan da doki guda kansa idan kan da yin doki ne idan ne an yi doki wannan abin da ya kan ne kai ne kai ne ka da tabbatar da shi ku da da ne cewa cewa doki kai wannan ba kuma da ba da duk wani kai suna shiga kuma da kuma aiki da kyau ba da shi kai da cikin musulunci da kyau amma za ce da ke sa ta matsaloli a wani matsaloli da kake sani ya san wanda ya dace da wasu a kuma yana da wannan ka'ida ce shi da suka tabbata a a musulunci cewa wani yake bude kini bai yadda wani abu ya shi ya samu wani ke yi wani na da kini kai wannan domin ya da kini na yaro na da bayan da very good. وسلم حتى يسمع صوتا أو رزق منها كما قلت لكم قبل أن أبو رضي الله عنه وأرضاه ومعنى أيا وحديث أصلا بن زيد المالي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة نسأل الله عليه وسلم يتقي ويتقي في الصلاة وهو في حركة في الجهر sai ya ji wani motsi a baya cewa ya yi haka kishin ya fi ya fito da kobe fito ne ba fasha da a yanzu a ne kare bashi shari cewa wani abu ya fito kobe fito ba ta ce mai fada ya sarki hata ya suma a farusan a wajen da ya kai da ya fiya da ya tsanci ko kuma ya ji ya ji wani malamai ne ba da kuma hana da ko na tsanci ko da ya zaka ji wani ko da ya ji wani ba ko kuma ya wani da kuma ya tsanci ba sai da tsanci ya isa a kowane da ma ji wani a kowane da zai da tsanci wata an da yi da tsanci ko da ruwa shi ne zama wajen ya amma ya karshe ne a yake in ka sami in cewa ba ya fito mata ko da ba wani ake da tsanci ko wani ne ba ne a kowane kuma ta da ne ba a suna da wani kasa kari suna da wani amfani da su ne a matsayin karina wanda shi ne a kun ga yan wani abin da kake shakka ya fito domin shi na fitowa shi ɗaya daga cikin wani hanyar ko a sokin shi ko kuma a shi mun ga wasu rai da abin ya san bude da babar shi da ruwa amma wani da su kuki ne a kan kuki musu da kuma wani suna yi amma sannan shi rai da kai zai da kuma ba domin na shi su duku ne bukari ta san yana sisi a ta'alika ne ta mai makaru makaru shi ne aka shi da wani shafi rawa ne da wani ya ce makaru bukari da kuma sai ya a ruwa an ba da sosai ina ya sai da kai ne sai ku ta ku ne kai ne ya ta da rawa ne ku ne wani da wani ya su bishar ke ma ba ko yi a an abi wa ya ta rabbi Allah an wa ya ta bi ne da Allah ta ba ta da ki ce su a wajen wani wasu hadisi da ke sai da ta bi ku ne da ta da ku ka ku ne da fara sai lokaci yau shigo ya yi ana ta kuma الوقوف من القبلة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي رب عن ابراهيم التيمي عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلها ولم يتوضأ قال غلام وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا قال أبو داود وكذا رواه الفريادي وغيره قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أبا أسماء كما قال الإنسان من الإسلام bayan da suke magana a kan ana wallah da ya su mace mace wato yana mana kan ko da a cikin shekarar hadisin Aisha kuma da rabbi Allah wa Allah kuma da ba. kuma ne sun mutu a bayan bayan Allah. Na shi ma da suna da malamai su ne yanzu billahi su ka bai wai da cikin nan da wani da an waje nan game da wannan game da wannan matsala yace ya kawo na hanta ya ce ba da hawa da tsofa alexander yayi ya kubace da da yi a wannan ba yace da kan Muhammad bin Bashar al-Bindar قال حدثنا يحيى بن سعيد الكفار وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي روح سنه شعبيه بن الحارث الهمداني قصيه بن الحارث الهمداني shi kuma ya karbo a ibani masani wani ke tsika ne yau silu kasira ibani masani yau cikin ke kokon suna suna wani cikin kone shi ne ya a samun kuma su su da ana yi rubu da kan da yawa da bayan mutum ki an aisha kun da kima aisha ba rayuwa da wani ne ne kamar aisha ko da aka ce shi aisha ne ba kana wa ta kai da ta rasu da duniya ko da ta da mutum aisha ko su da cikin sahabbai ko da ne da yake ba da ke ruwa ya kai mun sala ko shi a cikin da ne da ya tsara da ta kawo na daga bayan mutum ya aisha ana kura da kura da ke wani musa wani hadisin musan ke ba ta sani yadda ma ta aisha shan ba ta ba ta sani da duk ya da ba ta shi yau an so da aisha ba ta hadisin a wani kuka ya ta matsala amma hadisin ke da ta ce ne da kan hadisin da zai zuwa ne ya tabbatar da haka قال أبو داود قال أبو داود وهو مختلف عن الترمذي لم يسمعني أخشى شيئا أي شيء كذلك رواه الترمذي في الرياض وغيره yake ba ana gani so da ya yi shi ma haka ya rojo shi wanda haka ya da kuma wani ne shi duk da ke shi daga ibrahim da ke yi daga aisha ya zama wanda zama Allah ya da ba ta ibrahim sai ya ce wanda ya bulo kuma ba ta sana sai shekarar ya rasu bai kai shekara arba'in ba وكان يبنى على أسماء أنت مسائل يكون يمسوي على أسماء وكل يمسوي بيتها الكلمة حياة الدنيا إلي الجواب البخاري أبدا كنت تغاوز أبدا وكنت يبعي أسيما ثم قام أمك تغاوز إسحاق على رب الإسلام وعلى الساقرة إن كنت تغاوز يبعي أسيما يقوم مسائل إلي الجواب كنت من يأكل كل أجل وغير ذلك فلا يتبع فلوجه أصبعي اليوم إليك شفاء إلي رسول mutane da yawa a kamata kuma da yana da abin koyewar shekara ta arba'in ba da mun nasu da ya kuma da yana da an shi da tarihin da maganganun shi nan ma za mu da cikin maganganun shi da suna da gida rola imam mun nawo ko da yawa shekara da wani shi ma da ya yi mun biya ko ina ana da tsara wani ko ina ana da tsara ya fara yi a cikin su da kan shekara su da hudu amma shi ya san babba ta bin cikin duniya ana ambato kuma a kuma shi a kai ilimi a kuma ka ibn hasan shi ma zai da biyar cikin malaman zamani akwai da su shekara su da hakan babban malamin manyan malaman da duniya da sai ka samu kai malamai na yanzu da hakan da kan ba da ta kai da ma ya so ba ko ina ma har da na ga na ga na ga da ta kai na akida da ta kai da da duk wani da tsiya bayan samun tsiya ya kan biyayya ce kawai mutane na shi ne ya ce na wani da zuwa ma da wasallam ya ce shi ka yi ko da yau shi kafin talatin da biyar ko kuma da wuya na da hannu da na gani saboda haka ya da kyau wanda kake kan yi da wuta su ne ilimi da yawa ko da shi da wanda ke yawa ya ce ko da Allah ya ga yau kafin lokacin da shi kuma da duniya da kuma su bayan ya bashi don yin sai a bayan ne ba sai ba duniya a yi ba ina yin da muka da kasa in da bai ta ko ne ba da ya ba shi da ya ba sai da ma da ya ba duk da ma da ya ba kuma da haka ma da ya ba sai ma da ya ba muharrami ne ta biya da wanda ne da wanda kuma da ya ba kuma kowane ba ba ba da ya ba shi kuma shi kan kowane sai girman da ya shekaru ba wai da tsohon usman da mutum sun da suka yi a bayan duniya ko da da shi an bai shi aka gane ko da ana shekaru ba da sabbin da yawa ko da an bai da jama'a ko da ke kushi Allah ya albarkace ne don Allah ya albarka albarka sun da fi da yawa kawai da shi. العقيدة الشمال بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع الأعرج عن حبيب عن قوة عن عائشة رضي الله أن النبي صلى وسلم قبل رأسا من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوقع قال هو وقلت لها من هي إلا أنت وضحكت قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني الحماني عن سليمان الأعمش مكلفون فكان ما يمكن ان يكون عنه وما خشم الله ولا يقول ولا يقول له ولا يكتب لا يقول له ولا يقول له ولا يسمع له ولا يتحمل ولا يدافع ولا يقول لا يرى ولا يسمع له ولا شاب يشكي لتفضل وشاب يشكي لتفضل أنا ممكن يقول على شاب يشكي لتفضل وشاب يشكي لتفضل وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله